وقتفى أثرهم وسار على ناجيم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbatar Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko da ke ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin biyar ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku daidai da hudu ga watan yuli shekara ta ashirin mai miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu Sani Dauda wanda ke namba tara, Yakubu Avenue daga daga Ladima Road Miji a Kaduna wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka Ahkamul Jana'iz wa Bid'aha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani رحمه ta'ala rahmatan wasi'a inda muka مكا a ƙarƙashin كما لن ya koro mana hadisai akan idan an zo yin sallah ta jana'iza ko gawa ya halatta ana iya kabarbari guda tara mun karanta hadisai da suke nuna asali shine guda hudu amma yana nuna mana ba ya taƙaita akan hudun bane kuma kore har wa'anda suke cewa an yi ijma'i akan cewa guda hudun nan za a taƙaita akai cewa wannan ba gaskiya bane ya halatta za a iya yin kabarbari guda biyar ya halatta za a iya yin kabarbari guda shida ya halatta za a iya yin kabarbari guda bakwai sa'annan ya halatta za a iya yin kabarbari guda tara duka wa'annan sunna ce amma abinda muka karanta a baya cewa daga kan na hudun aka shiga na to duka mamaci ake yi wa addu'a biyar za a takaita in shida ne ma mamacin za a ƙara yi wa addu'a in bakwai ne ma mamacin za a ƙara yi wa addu'a in tara nema mamacin za a ƙara yi wa addu'a wannan yana nuna maka halacci ya halatta ana yin haka ko da yake ba shi bane gama garin da aka saba gani to ka'idar karatun shine duk lokacin da ka je wurin da wani ya kokarin ɗabbaka wannan sunna kada ka aibanta shi kada ka faɗi abu mara kyawu a kansa ko da kai ba kai ba shi ya raya in an ka maka korafi ka ce wannan abin sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a jerin gwanan majalisin wannan littafi wannan shine majalisi na 85 za mu tashi a hadisi na biyu cikin hadisin da malam ya koro mana shine da ke tabbatar da ya halatta za a iya yin guda tara malam ya ce an abdullahi bin abbasin radiyallahu anhuma qal hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya ƙara yadda a gashi da mahaifinsa yace لما وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حمزة أيهين دا منظر الله سيرا دا أمينتن الله سقارة تبتا أقريش دا آلا ينسى يتأيو أكن داوان حمزة لوكة أككشيشي أياكم أهدو shekara ta uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa madina amara bihi manzon Allah sallallahu alaihi sallam yace a zo da gawar fa huyyi ila alqibla aka tattali gawan hamza aka ajje ta tana kallon alqibla thumma kabbara alaihi tis'an sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne mai kabarbari guda tara kamar ji wannan muhallin shahid a ciki manzan Allah ya kuma Allah ya ce wa ma'ata kumin rasulu faƙuzuhu wa mana hakum anhu duk abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi ku yi riko da shi duk abinda ya hane ku hassa don wani yana iya fesa maka shubaha cewa ai wa'annan shuhada'u uhudin ne wa'anda aka kashe su a yakin uhudu kuma yanda ake mu'amala da su ya sha daban da wa'anda ba su ba sai a ce a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai nuna cewa khususiya bace tasu bayan ya bar duniya sahabbai sun raya wannan sunna wannan sai ya nuna cewa ba khususiya bace tasa kuma ba khususiya ba ce ta wa'annan bayan Allah wa'anda suka mutu a yakin Uhudu dan da haka ne sahabbai ba za su ɗabbaka wannan ba da an yi wani abin da ke nuna khususiya kuma sahabbai ba su sa ba wannan matar bakar matar ta mutu wanda take sharan masallaci sahabbai kaman ba su aikinta kaman bajinta ba kaman sun rena irin hidimar da suke wa masallaci shara take ta rasu cikin dare suka yi mata sallah suka je suka binne ta haka rawon hadisin ya ce kaman sun rena abinda suke ba sai sun gaya wa manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yazo ce ina wannan matan sai aka ce ai ta rasu jiya da daddare sai ce me yasa ba ku gaya min ba suka ce mun ga dare yayi ya ma'aikin Allah kuma ba ma so mu takura maka mu fito kai daga gidanka shi sa muka yi mata sallah muka binne ta manzala ce ku kai na kabarinta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi zuwa ga kabarinta yayi mata sallah sabon sallah an gane sa'an nan ya ce da kabarrukan da ke cikin nan wajen a cike suke da duhu amma dalilin sallan nan da na yi wa wannan baiwar Allah dukansu Allah ya kai haske zuwa gare su kaga wannan kususiya ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka bayan manzan Allah ya bar ya bar duniya ba taɓa samu wani sahabi ya irin wannan aikin ba sai nuna cewa wannan ya kanta ga manzan Allah ne saboda ai ya hana yin sallah a makabarta ko a yi zuwa ana kallon kabarruka amma gashi ya yi mata saboda ya ƙara fito da darajarta da kimarta amma shi kuma wannan da yin guda tara ai an samu sahabbai tara a kaga sai nuna ba ya banta ba ne da hamza da kuma a shuhada wa'anda aka kashe su a yakin uhudu mun karanta a baya zaidu bin arqam yana limami a sham aka zo da gawon wani tabi'i wannan ba sahabi bane tabi'i ne kuma sahabi ne wannan da zai yi sallar sai masa kabbara guda biyar imamu bukhari ne kawai bai rawaito a cikin hadisi a cikin wannan cikin marwaita hadisin ba muslim tirmidhi ibnu maja abu dawud nasa'i da ahmad duk sun rawaito sa yace nayi haka ku gane cewa sunna ce haka manzo Allah yake kaga sai nuna sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ne masu fesa wa al'umma shubha saboda ba sa raya wannan sunna idan suka ga wani ya raya sai su dinga korafi suna suka akan wannan wannan ba adalci bane na ilimi ko da ni ko kai ba mu raya ba suka ga wani ya raya sai mu jinjina masa mu ce Allah ya karba masa a matsayin ibada kuma wannan abin da ya dace da sunnan manzo Allah amma sai kaga wasu suna suka ba mun gaya muku suna da matsala ba kaga wato sun ɓoye da guzuma suna harbin karsana ba Allah suke nufi a cikin karatun ba dan da Allah suke nufi ba za su yi suka akan wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai dai su yi magana akan wani kuskure in an samu wannan kuskuren kuma wannan Allah ka shirye da mu malam yace wa taqaddama aidan fil mas'alati 69 yace wannan hadisin ya gabata a matsala ta 69 da muka karanta alhadisu sani hadisi na biyu shafi na 133 mun riga mun tiki matsalar saboda haka ba sai ya ƙara dawo maka da takarijin hadisin ba an gano wannan karatun malam ya ce ga yanzu an gama bayanai da ke nuna kabarbari ana yi guda hudu su ne asali ko malam kuma ya nuna mana ya halatta ana yin biyar ga hadisai sun zo akan haka kuma ya halatta ana yin shida ga hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo akan haka ya halatta ana yin bakwai ga hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo akan haka sannan ya halatta ana yin tara ga hadisai sun zo ba a yin takwas dan ba za ka ce za ka yi guda takwas ba sai dai kai tara an gane kun ga me yake so ya nuna mana al'aslu fil ibada alhazar wa tawakkuf asali a bauta taka tsantsan da kamewa ba a yi sai irin wannan manzalai ba a yi sai irin wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi to ga wanda manzan Allah ya yi yayi hudu shine asali wanda aka fi sani Ya yi biyar ya yi shida ya yi bakwai ya yi tara duk wanda mutum ya yi ya dace da sunna an gane kuma baka da hurumi ka masa suka akan wannan aiki da yi. ya ce kai Allah ya saka maka da alkhairi ka tunatar da mu sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu duk matsalar da muke samu a yau wato akwai san rai da kuma san a sanni gane matsalar idan akwai san rai a zuciyar mutum idan ya ga abu daidai saboda shi bai yi ba ko kila an ɗauke shi a matsayin jigo duk abin da ya faɗi ana ganin sakaman wato wahayi sai ka ga ya yi suka kuma ya kore sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ya san cewa sunna ce saboda kada a ce to me yasa shi baya aiwatarwa ah, dole ne shi bai aiwatar ba wani ya aiwatar sunna ce to akar makalla me yasa ni ba kai ba ka yi wancan ya yi kai ka shi ba shi kenan ba an gane suna ce mustahabiya in an yi akwai lada in ba a yi ba babu laifi to me yasa ba a tar da hankali a kai ai ta korafi ta suka har ka kai ka samu matsala alakaka da ubangiji Allah ka shirye da mu malam ya wa yushra'u lahu an yarfa'a yadayhi fi at-takbirati al-ula wa fihi hadithan an shar'anta maka a matsayinka na bawan Allah idan an yi maka mutuwa lokacin da ake sallan gawa yushra'u lahu an shar'anta maka an yarfa yadaihi ka ɗaukaka hannayenka takbiratil ula a kabbara ta farko wannan ko dai ka ce Allahu akbar haɗe da hannunka ko ka ce Allahu akbar ka fara ɗaga hannun sannan kai kafara ko kuma yi kafaran kafin ka daga hannu Allahu akbar sannan sai ka daga hannunka ko kuma ka zo da shi daidai ka faɗa ka ce Allahu akbar haɗe da hannunka da kabbaran ko kuma ka yi kabbaran sannan ka ɗaga hannu ka daura da kafaɗinka Allahu akbar an gane ko kuma ka yi kabbaran sannan sai ka ɗaga hannu duk wanda ka yi sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya ce sallu kamara ra'aitu muni usalli ku yi sallah yadda kuka ganni ni manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nake sallah an gane wannan sai ce wa fihi a cikin wannan bayanin da na koro maka cewa kabbaran farko ne ake so ka ɗaga hannu sauran kabar bari ba za ka ɗaga hannu ba sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kulli mai sallame ka ce assalamu alaikum wannan kabbara ta farko shine wanda hadisi ya inganta manzo Allah ya yi wato duk abin da ake so a karantar da mu taka tsantsan a wajen ibada kada ka yi abin da ba a ce ka yi ba don ka yi baka da ladansa kuma kyakkyawan niyyarka baya sa abin ya zama karbuwa a wurin Allah saboda an turo maka ɗan sako ya karantar da kai kuma dole sai ka taƙaita akan wannan karantar wannan na ɗan sakon shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka shirya da malam yace al-awwal hadisi na farko an abi hurairata, radiyallahu anhu malam yace hadisi daga abu hurairah Allah ya ƙara yadda a gare sa أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كبر على جنازة ورفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى الله أكبر يتي manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi kabbara ala jinazatin ya yi wa wata gawa kabbara na sallah farafa a ya daga hannayensa fi awwali takbiratin kabbaran farko ya ce Allahu akbar ya daga hannunsa ko daura da kafaɗa ko zuwa ina kunne duk wanda kai daidai ne wa wada al-yumna 'ala al-yusra maza Allah ya daura hannunsa na dama kan hagu a kirjinsa a sallah kaga kenan ba bambanci sallan gawa da me da sallar farilla an gane kaga haka manzo Allah yake ɗaura hannu akan kirjinsa wannan kuma shine sunna kuma shine ake so ni da kai matabbaka amma sake hannu a matsayin sadalu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa zuwa ingantaccen hadisi manzo Allah ya yi shi kamar yadda Abu Amr ya kawo shi a cikin al-tamhid sharhin da yawa muwatta malik a ƙarƙashin hadisin da imamu malik ya yi bayani akan nahnu ma'shar al-anbiya أمرنا أن نضع أيماننا ala شمائلنا na الصلاة mu tarin annabawan Allah Allah ya umarci mu in za mu yi sallah mu ɗaura hannunmu na dama akan hagu a zanmu in za mu yi sallah har ya zo da kissan imamu malik bin anas al-asbahi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a cewa ya samu matsala ne a wannan zamaninsa aka dake shi kan wani bayani da hukunci aka dake shi a hannu sai hannun imamu malik ya yi tsami da ba zai iya ɗaga shi haka ya runguma ya sa a kirjinsa ya sallah ba sai imam malik ya saki hannunsa saboda tsamin da ya yi kan da aka yi masa sai ya gaza iya daga hannun har zuwa lokacin da hannunsa ya warke sai ya fara riƙe kirjinsa ya fara ɗaura hannunsa a kirjinsa a sallah to waɗanda suka zo wajen imamu malik suka ganshi yana sallah a sadar shi ne suka bada ruwayar sun ga maliku rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yana sallah ya saki hannunsa kani amma ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi haka ba amince wannan to sai wasu daga cikin malikiya suka dauka cewa malikiyar ita ce sadal saboda ka dole in za ka yi sallah ka yi sadalinka amince wannan in kuwa ba haka ba ka yi ba daidai ba kaga wannan ya saba dan da ka bi yanda imamu ibnu Abdulbar bar yayi warware matsalar zaka gane cewa sunnar saboda imam malik ya rawaito hadisin ashe kenan ba shi bane fatawarsa fatawarsa shine alkabdu ko a daura hannu a kirji a cikin sallah ayi sallah saboda shine aikinsa kuma shine abin da yayi fatawa ya kawo hadisin a cikin muwatta malik wannan shine abin da imam malik yake akai fahimtar waɗanda suka cewa an yi wannan kaga ba ƙarya suka yi ba abinda suka gani suka faɗi ko to amma abinda suka gani suka faɗi ai ba shi bane asali asali shine tsaura hannu a kirji kuma shine wanda imam malik yake yi saboda ka sai a ce to kai da ka ɗauki wannan fahimtar ka yi haƙuri ka dawo zuwa kan asali wanda imam malik din yake in ka ce a sai a ce to ka dawo na asali nawa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan ba wani tashin hankali amince wannan Allah ka shirya da mu to wannan agaraddi ne ga waɗanda suke cewa dole sai dai kai sadalu shi ne asali na malikiya wannan kuma ba shi bane asali shi ne alqabdu aw alwad'u an gane Allah ka shirya da mu malam yace akhrajahu at-tirmidhi wannan hadisi imamu tirmidhi ya rawaito sa a cikin jami'insa mujalladi na biyu shafi na 165 wa darul qutni imamu darul qutni a cikin sunan ɗinsa a bihi hadisi namba ta ɗari da da casa'in biyu wal baihaqi haka imamu al haƙi ma a cikin sunan al kubra ta sa hadisi namba ta hudu wa abu shaykh fi tabaqat al asbahaniyin abu shaykh ya rawaito wannan hadisi a cikin tabaqat al asbahaniyin shafi na 262 bi sanadin ba'ifin, amma shi nasa isnadin na da rauni lakin yashhadu lahul alhadith ati sai ce hadisin da ke zuwa yana yi wa hadisin karfafa shi ya fita daga hadisi da'ifi ya koma hadisi hasan saboda yanjazibu ba'dahu ila ba'din fayataqawwa bihi bishawahid fayakunu hasanun ligairi au sahihun ligairi an gano wannan malam ya ce hassani hadisi na biyu an abdullahi bin abbasin hadisi daga abdullahi dan abbas allah ya kara yadda a gare sa أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة thumma la ya'udu yace lallai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa kana yarfa'u ya 'ala al-janazati ya kasance yana ɗaga hannayensa akan gawa in an zo da ita gabansa zai mata sallah fi awwali takbiratin a kabbaran farko manzo Allah ke ɗaga hannu الله أكبر thumma la ya'udu sa'annan baya ƙara daga hannun kenan har ya sallame sai dai Allahu akbar da biyu kenan Allahu akbar na uku kenan Allahu akbar na hudu kenan asali ko sai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah shine asali kabbara a sallama guda biyu shine asali wanda manzala ke a kullantawa wani lokaci yakan yi sallama ɗaya, sai mu muka haskasa abin sai muka mai da sallama guda ɗaya shine asali in kai guda biyu sai kibi ya zama ƙari amince wannan za mu zo kansu duk za mu ga hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amfanin karatu shine a yi aiki da shi shike kore shubha da kuma korafi da wasu suke yi ko suka akan wannan aikin idan aka karanta shi to sai a ɗabbaka shi wannan ɗabbakawan shine zai cire maka shubha da mutane ke faɗi sannan zai sa ilimin ya zauna a zuciyarka imamu ahmad bin hanbal الشيباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة yace duk hadisin da na karanta sai na ɗabbaka shi yace sai na karanta hadisi akan ƙaho abin ya yace ba ni da bukatan ƙaho sai na kira mai ƙaho sai na ce amin a inda manzo Allah ya yi nima na ce amin ya ce kudin da manzo Allah ya bada dirhamin da manzo Allah ya bada ni ma na ɗauki daidai dirhamin da bada ya ce wata rana sai aka mun tambaya a kai yace na manta da hadisin amma sai na tuna na tsabbaka sai na ce akwai hadisi ka duba imamu Ahmad duk da ya haddace hadisi miliyan ɗaya daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga tabbakawa shine ke sa ilimi ya tabbata ko kuma ba za ka manta shi ba to amma in ka karanta ba ka ɗabbaka shi ba za a iya zuwa a ce ga hadisi kaga malami ya karyata saboda kila ya karanta ta amma bai dan bakata ba ko kuma a'a ya karanta ya manta ko kuma bai taba karanta hadisin ba to in bai taba karanta ba baya cire shi daga matsayinsa na malami kuma baya taba rage masa daraja a matsayinsa na babban malami imamu malik an masa tambaya a cikin ɗalibansa akan tsatsefe yatsu a wajen alwala sai ce ba komai bane ɗalibi daga cikin ɗaliban imamu malik yana zaune sai ce akrama kallawa ina da hadisi sai kawo mai isanadi, ya sarrado masa isanadi. imam malik ya ce haza hadisun hasanun Walam asma bihi qat ya ce wannan hadisi ne mai kyau tun da nake ban taɓa jin shi ba yanzu nake jin sa ya cire masa matsayinsa na imamu malik mu abinda mutane muka kasa yi wa kan adalci kenan sai a ce tun da malam wani ya ce ba haka ba ne haka yake an gane alimtu shai wa ta anka shiya. ka san wani abu abubuwa da yawa sun kubuce maka kai wa kanka adalci eh ni ban san wannan hadisin ba amma zan bincika in gani in ya inganta to ku yi aiki da shi ya inganta ba zan ce muku bai inganta ba amma ba za ka ce a'a wannan abun ba daidai ba ne wannan ba adalci kai ba kuma ba yi wa kanka insafi ba Allah ka shirye da mu malam ya ci gaba da cewa akhrajahu ad-darul qutni wannan hadisi da muka karanta yanzu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farko ne a sallan gawa yake daga hannu sauran bari guda uku ko hudu in biyar ne har zuwa ƙarshe baya daga hannu har ya sallame imamu darul qutb ne rawaito sabiri bi sanadin rijaluhu thiqatun yace da isnadin ta jerin gwanan mazajen hadisin wato mutane ne thiqa ghayrul fadli bin sakan fa innahu majhulun yace banda al-fadl bin sakan shine wanda ba a san shi ba ba a san ajarhu anhu ba wala ta'dilan anhu ba a sani ba sai ce wa sakata anhu ibnu turkumani imamu ibnu turkumani ya yi shiru a kansa bai ce komai ba a ina fil jawahirin naqi a cikin littafinsa al jawahirun naqi mujalladi na hudu shafi na arba'in da hudu to amma sun maƙalar tirmidhiyu imamu tirmidhi a jami'insa da ya zo da hadisin aqibal hadisin al A bayan hadisin nan na farko da muka karanta na sama ya ce haza hadithun gharibun wannan hadisi ne gari sai ce واختلف أهل العلم في هذا ما أبو تائلني سنسامو ساباني أكن ونن مثلا وتمثلا أدى كبرا تفرقو أدى هنو أي كبرا gane na biyu da na uku da na hudu shin ana ɗaga hannun ko ba a ɗagawa to shine suka samu sabani amma kabbaran farko na daga hannu ba wanda ya samu saɓani saboda dukkan su sun yi ittifaki inda aka samu saɓani shin na biyu ana daga hannu ko ba za a daga ba na uku ana daga hannu ko ba za a daga ba na hudu ana daga hannu ko ba za a daga ba annabi har zuwa na tara shine sai ya ce waqtalafa ilmi fi hadha ma abuta ilimi sun kara wa juna ilimi akan wannan fara'a aktharu ahli al-ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa an yarfa'a ar-rajulu yadayhi fi kulli takbiratin yace wasu daga cikin ma'abuta ilimi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna ganin a daga wa da waninsu ma an yarfa ar-rajulu fi kulli takbiratin mutum in zai daga in zai yi kabbara kowace kabbara a wajen yin sallar gawa ya daga mata hannu kaji ko sai ce wa huwa qawlu ibn mubarak abdullahi ibn mubarak maganarsa ce kai kenan ko wa shafi'i da imam shafi'i wa ahmad da kuma imam ahmad wa ishaq da ishaq bin rahuya an ji wannan ko wa qala ba'd a halin ilmi wasu daga cikin ma'abuta ilimi kuma suka ce la ya daihi, illa fi awwali marratin kada ya daga hannunsa sai dai a kabbaran farko da zai yi kai zai daga amma na biyu da na uku da na hudu ba zai daga ba wannan kuma wasu waye, sai malam ya ce wa huwa sauri yau. shine maganar Sufyan sauri wa alil Kufa da mutanen Kufa su Abu Hanifa da sauransu kenan an gane wa zakara an ibn al-Mubarak kuma ya ambata daga Abdullahi ibn al-Mubarak annahu qala fi salati ala al-janaza ya faɗi dangane da yin sallah ga gawa la yaqbidu bi yaminihi ala shimalihi kada ya riƙe hannun damansa akan hagunsa a cikin sallah wannan waye fatawar abdullahi dinwa mubarak wara'a ba'abu ahlil ilmi an ba ala shimali wasu daga cikin ma'abuta ilimi suka ga a'a ya riƙe damansa ya ɗaura shi akan hagunsa a kirjinsa a cikin sallan gawa kama ya fa'alu salati kamar yadda yake yi a sallah saboda ga hadisin mun karanta ko shi kaga tunda akwai hadisi maganan sabanin da aka samu ka dole ka ajiye shi a gefe ko ka ina ka bi daidai saboda Allah ce wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'awila. Allah maɗaukaki ce fa na ba'tun fi in kuka samu sa'insa kuka ja wancan ya ja wannan ya ja wannan ya ce a'a wannan ya ce eh akan matsala ta addini farudduhu ila Allah wa rasul sai Allah ce ku da al'amarin zuwa ga maganar Allah da kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir jumla ce shartiyya in har kun yi imani da Allah da ranar ƙarshe zalika khairun yin haka mai da saɓani da ke gudana tsakaninku zuwa ga dokar Allah da manzansa shi ya fi alkhairi wa ahsanu ta'wila kuma shi ne bayanin da ya fi kyawu gare ku ashe kenan ka ce a ah, tunda malamai sun yi saɓani duk wanda mutum ya rike yayi daidai sai a ce a san rai kake imamu malik yake cewa alhaku wahid la yatajazza gaskiya guda ɗaya ce ba ta rabuwa amin shi wannan sai ka duba wanne ne daidai sai ka aiki da shi wanne ne Qur'ani da sunna suka yi magana akai sai ka riko da maganarsu an gane saboda wannan kuma ba yana nuna kana aibanta wa'ancan bayan Allah da suka yi faɗi annan maganganun ba fage ce ta ilimi suna faɗin abin da ya zo musu ne na ilimi suka dogara da shi to sai kai kuma ƙila a lokacinsu wannan dalilin bai zo musu ba ko kuma ya zo musu amma ba sa ganin su a matsayin ingantacce sai su ƙi yin aiki da shi kaga suna da su a wurin Allah to kai yanzu da ka gano cewa hakan ba shi bane daidai akasinsa shi ne daidai a ce da malam wane da malam wane sun faɗi kai kana kan bakanka to baka yi wa kanka adalci ba kuma wallahi in ka mutu akan haka Allah zai kama ka saboda ka bi san ranka amince wannan Allah ka shirya da mu anan yace wa fil majmu'i a cikin al majmu' bi sharh al muhazzab al imam an-nawawi lin nawawi mujalladi na biyar shafi na 232 anan yace qala ibn al munzir kitabihi imam ibn al munzir ya faɗi a cikin littafinsa al ishraf wal ijma' أجمعوا على أنه يرفع Malaman musulunci تكبيرة su sun yi ijima'i. سيسني إجماعي إلي من يزو, كب... يزو ينسل الجاوة كبرا فرقو سيئة جهنم Dukkan su sun yi ijimai, waktalafu iri ha. amma ragowar kabarbarin sun samu saɓani, ko shi ne bayanin da muka yi a baya. an gane sun samu saɓani magana abdullahi bin al-mubarak da imamu shafi'i da imamu ahmad da ishaq bin rahuya sun tafi akan cewa ne zai daga hannu a kowace kabbara ko magana kuma sufyan sauri da mutanen kufa ga baki ɗaya suka tafi akan cewa ne zai daga hannunsa a kabbara ta farko amma ragowar zai daga hannu a kai ba ke dalili saboda sun ga hadisi wa'ancan su kuma ba su ga wancan hadisin ba an gane malam ya ce to kuma sai malam albani ya ce kultu sai na ce walam najid fi sunnati ma yadullu ala mashru'iyyati raf'i fi ghairi takbirati al-ula yace ba mu samu ba a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma yadullu ala mashru'iyyati raf'i fi ghairi takbirati al-ula abinda ke nuni akan halaccin daga hannu a kaddarar da ba ta farko ba babu wani sunna da ya zo akan haka fala nara mashru'iyyata ta zale. to dalilin haka ba ma ganin ya halatta daga hannu ibada ake ta gane ba a ibada da ina ganin ya kamata dole sai ya yi daidai da ne sunna ga wani ya zo ya yi sallah a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya idan da sallah ya zo ya yi wa manzo Allah sallama assalamu alayka ya rasulullah manzo Allah ya amsa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sai ya kalle shi sai ce irji fa salli fa innaka lam tusalli kuma ka sake sallah da ka yi sallah ba ya fa yi sallan ko ya ƙara yi ya koma ya yi sallan har sai da aka sau uku manzo Allah na ce masa ba yi sallah ba sai ce wallazi ba'athaka bil haqq naran rantsi ga wanda ya aiko ka da dukiya la uhsin ghayraha fa'allimni ba na iya kyautata sallah sama da wanda na yi a koya ba sai manzo Allah ya fara mai bayani ya fara mai bayani kaga ashe kenan in har wani zai yi a gaban manzo Allah manzo Allah ce mai ba Allah ya ba kaga ko fa min babi aula wanda suka zo a bayansa ko ko suna buƙatar su san yanda manzo Allah ya ce ayi saboda ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah yadda kuka ganni ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina sallah to wani zai iya jefa maka shubha ki ai wannan hadisin yana magana ne sallan farilla wannan kuma na me na sallan gawa ne sai mu ce babu wata ƙariban da ta takaita ta a sallan me farilla saboda ai sallah ya ce sallar gawa da sallan farilla duk waye ya zo da su manzo Allah saboda haka kuma yake sallu kamar ra'aytu muni usalli saboda haka iri ɗaya ne kai sallah yadda ka ga manzo Allah na sallah to manzo Allah baya daga hannunsa a kabbara ta biyu haka ta uku haka ta hudu baya yi na farkon in yayi shi kenan sai dai rike in liman ya ce Allahu akbar shi ma ya ce Allahu akbar abin da ake so mutane su gane kenan kaga wannan kowa ke zuwa wajen da ake karatu ba irin wannan da ire-irensa a sauran wurare ko amma kaga wannan shine hikimar in an zo yin sallan gawa liman ya tsaya ya fayyace wa mutane dan musu wani karatu cikakke a lokacin saboda ya gyara wa an su kurakurai da mutane suke yi gane kwanaki ai mun karatuttukan mu na baya mun karanta baya halatta ka zo ka tadda raka'a wato kafara guda uku liman ya sallame ka sallame ko dole kai ma sai ka ne sai ka karasa sai ka cika to mutane da yawa kuma ai haka suke wani ya zo ya samu kabbara ɗaya ana cewa Allahu akbar yana ana assalamu alaikum shi ma yake assalamu alaikum kaga ai mutum na bukatun ilimin nan ko kuma wanda yayi wannan fa ya rasa wannan ladan zero baka da shi kar yi tunanin ka samu kiratin ya kubuce maka saboda me ba a sallah da molanka kuma ba a sallah da ra'ayi dole kai tambaya Allah ka shirye da mu kaga wannan mutane na bukatan wannan ilimi suna bukatar a ci gaba da wayar musu da kai don mutane da yawa na san alkhairi sai dai hanyar da za a sadar da alkhairin zuwa gare su shine suka gaza ko kuma ya karanta ba wai don ba sa san alkhairin ba akwai wanda in aka ce mai wannan abu ne suna ta manzo Allah zai to amma wanda zai nuna mai ya amince da bayanin ne bai samu ba shi sa sai ka daina ta baba akan wani abu Allah ka shirye da mu malam ya ci gaba da cewa fala nara mashru'iyyati zalika wa huwa mazhabu al-hanafiyya wa ghairihi wannan ita ce mazhaba ta Abu Hanifa da su akan cewa ba a daga hannu bayan kambaran harama da farko a tsallar gawa. Waktarahu shaukani, imamu shaukani ya zaɓi wannan mazhaban. wa ghayruhu min al-muhaqqiqin da waninsa daga cikin malamai masu tace ilimi idan an samu saɓani na malamai an gane ba zai ce a ah, ai ikhtilafu ulama'u ummati rahma saboda haka duk wanda ka dauka ai daidai ne a'a wanne ne ya dace da sunna duka dauka an gane malam yace wa ilaihi zahaba bunu hazmin imamu ibnu hazmin shine fatawarsa faƙala da abin da ya ce a cikin al-muhalla bil asar mujalladi biyar shafi na ɗari da ashirin da takwas bar mu ji abin da ya wa amma raf'ul aidi fa innahu lam ya'ti an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu rafa'a fi shay'in min takbirati al-janazati illa fi awwal takbiratin faqat Allahu akbar ibn hazmin ya ce wa amma raf'ul aidi ya ce ka sani ya kai ɗan uwa musulmi wajen ɗaga hannu a wurin sallan gawa innahu lam ya'ti عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم bai taba zuwa daga manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gaban shi da alayensa ba annahu rafa'a fi shay'in min takbiratil janaza cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai ya taɓa daga hannu a wani abu daga cikin sallar gawa illa fi takbirat fi awwal takbiratin faqat sai dai a kabbaran harama ta farko kadai aka samu manzan Allah ya daga hannu fala yajuzu fi'lu zalik saboda ibada ake tunda manzan Allah bai taɓa dagawa ba baya halatta ka ce kai za ka daga hannu a na biyu da na uku da na hudu li'annahu amalun fi salati saboda shi daga hannun aiki ne a sallah lam ya'ti bihi nassun kuma babu wani nassi da zo cewa ayi irin wannan aikin da al'aslu fil ibada al hazar wa tawaqquf kuma sallah ibada ce ko saboda muhimmancin ta sai da aka kai manzo Allah ne sidratul muntaha inda ha jannatul ma'awa ko anan aka saukan mai da sallah kaga kuwa ya za a yi a ce kuma kai ka zo ka ga kai kana ganin ya kamata a yi kaza ba zai yiwu ba sai ibnu hazmin yace wa innama jaa anhu alayhi salam annahu kabbara wa rafa'a yadayhi fi kulli khafdin raf'in yace abinda yazo daga gare shi sallallahu alaihi wasallam annahu kabbara cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara wa a yadaihi daga hannunsa fi kulli khafdin wa raf'in a wajha kowani dagawa da ajiyewa daga hannu shine sai ya ce wa laysa fiha raf'un wa khafdun amma babu dagawa da saukewa kawai yana kabarbari ne sai malam yace ibnu hazm wal ajabu min qawli abi hanifata yace abun mamaki a maganar abu hanifa raf'il aidi fi kulli takbiratin fi salatil janaza cewa ana daga hannu a kowace tabbara a cikin sallan gawa ولم يأتي قط عن النبي صلى الله عليه kuma كما ta samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka ba wa man'ihi min raf'il aidi fi kulli khafdin wa raf'in kuma ya hana daga hannu a duk tagowa daga sallah ko tafiya daga sallah in za a je ruku'i ko makamancin haka sai ce fi sa'iri salawat a sauran salloli wa qad sahha 'an nabi sallallahu alaihi wasallam kuma yin hakan kuma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zai tafi yana ɗagawa in ya ɗago yana ɗaga hannu an gane amma shi ya yi inkari sai ce to wannan inkarin ai baya sa ya zama dalili da manza Allah sallallahu alaihi wasallam an samu yayi amma ba taɓa samu kabbara ta biyu da na uku da na hudu yana ɗaga hannunsa amma dai an ta yana kabbara amma baya ɗaga hannu to tunda ibada ce ba a so ka yi ƙari ba a so kuma ka yi rage ana so ka tsaya a daidai kamar yadda Abdurrahman al-Ahdar ya ce wa yaqif inda amrihi ko ka tsaya inda aka umarce ka an gane Allah ka shirya da sai malam ya ce ah, qultu imam nasiruddin albani yace wa ma azahu ila abi hanifata ruya fi kutubi shurrah sai ce abin da aka jingina shi zuwa ga abu hanifa an rawaito ne daga littattafan malaman da suka yi sharhin ginal hanafiya na mazhaba ta hanafiya amma ba shi abu hanifan ba fala taghtarru bima jaa fil hashiyati ala nasbin raya yace kada ka rudu da abin da yazo a hashiya na littafin nasbun raya na imamu zaila'i mujallaji na biyu shafi na ɗari biyu da tamanin da biyar da aka zo aka jinyana shi zuwa ga abu hanifa tun ba magana abu hanifa ba ne su masu sharhin ne suka jingina maganar zuwa ga abu hanifa amma mun karanta a baya ko abu hanifa ya tafi akan kabbaran farko ne kaɗai za a daga hannu sauran ba za a yi mai ba ba za a daga ba kuma da mutanen kufa baki ɗaya. sai dai su mazhabar suka tafi da wannan kamar yadda muka buga misali na imamu malik ko malikiya ba suna cewa mai ai sadanu ba shi ne malikiyanci ba to sabanin abin da shi imam malik yake akai an gano wannan to shi da sai malam ce a minal ta'ajjub min hadha ghazwi yace kawil al azwi yace abun mamaki na wannan jingina maganar da aka yi wa huwa ikhtiyaru kathirin min balkh minhu yake shi ne yawancin malaman garin balkh suka tafi kai cewa sai ka ɗaga hannu a kowace kabbar kama fil mabsu kamar yadda ya zo a cikin al-mabsu lissarkhasi da imamun sarkhasi mujalladi na biyu shafi na 64 sai ce lakin la'amala inda al-hanafiya sai dai aiki a wurin hanafiya ala khilafi zalika ya saba abinda su malaman da suka yi sharhin littattafan hanafiyan suka faɗi an gano wannan sai ce wa huwa alladhi jazama bihi sarkhasi shine wanda imamu sarkhasi ya tabbatar kan sa imamu sarkhasi yana daga cikin malaman usulul fiqh yana da littafi usulul sarkhasi akan usulul fiki kuma shi a bisa mazhabar hanafiya yake sai ce lakinnahum rauna raf'il aidi fi takbiratiz zawaid fi salatil idain sai dai su suna ganin ana daga hannu a kabar bari bayan kabbaran harama a cikin sallan idi rama da babba aka ta daga hannu ma annaha la asla laha malam yace kuma daga hannun yi da asali a musulunci kabbaran farko ne kawai liman zai daga hannu kai ma mamu in ka zo yin sallah ka ce Allahu akbar shikenan sauran kabarbarin sai ne ka ce Allahu akbar in liman ce Allahu akbar kai ma ka ce Allahu akbar amma ba za ka daga hannu ba yace daga hannun bai da asali a musulunci yace la asla laha aidan an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi ma ba yi da asali daga manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gari shi da alayensa malam ya ce wanzurul muhalla yake ka duba al-muhalla bil asar na ibnu Hazrin mujalladi na biyar shafi na tamanin da uku ka tadda wannan bayani a ciki jumlar da ya rage mana sai mu samu gaba a wajen wannan shine sai ce na'am awal bayhaqiyu imam al-baihaqi ya rawaito a cikin sunan kubra mujalladi na hudu shafi na 44 bi sanadin sahihin da isnadi ingantacce an umar daga abdullahi dan umar dan khattab annahu kana yarfa'u ya ala kulli takbiratin min takbiratil janaza yace abdullahi dan umar dan ya kasance yana daga hannayensa a kowace kabbara daga cikin kabbaran da ake yi na sallar gawa faman kana yadhunnu annahu la yaf'alu zalika illa bi tawqifin min sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ke zaton Abdullahi dan Umar yana yi ne saboda ya tsayuwa akan wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falahu an yarfa'a saboda haka ne daga hukuncin cewa manzon Allah ne yace ayi wa qad zakara as-sarkhasi an ibn Umar khilafu hadha sai ce imamu sarkasi in mutane na fesa wannan shubahar cewa abdullahi dan umar ya yi haka imamu sarkasi ya kawo ruwaya daga abdullahi dan umar cewa ba a to sai kai yaya kaga akwai mai tufka da warwara kenan ko an gano wannan sai ya ce wa zalika mimma la na'rifu lahu aslan fi kutubus sunnah fi kutubul hadith imamu nasir na albani ya ce wannan shine abin da ba yi da asali a cikin littattafan hadisi cewa an rawaito daga abdullahi dan umar a kowace kabbara yana daga hannu yace bai da asali kaga ko tun da bai da asali ba za a koye da wannan maganar da aka jingina wa abdullahi dan umar kuma aka ce ai manzon Allah ne yace ai sai ya ce bai da asali inda ake tace karatu ko dan kada wani ya zo ya ce ai an samu asali a'a duk wannan ba yi da asali bai tabbata daga ibn umar din ba haka kuma bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka sai ka ajjana ka ka tsaya akan wancan shine daidai wa amma tashihu ba'd ulama'i al-afadil li riwayati ar-raf'i fi ta'liq lahu ala fath al-bari yake wasu malamai masu falala da suka daga wannan riwayar riwayatin raf'i suka ce ruwayar da aka jingina magana abdullahi dan umar cewa manzo Allah ne yi fi ta'liqin lahu ala fathil bari wani ta'liqi da suka yi akan fathul bari yana nufin ibn baz kana magana yana nufin ibn Bas da ya ta'liqi akan fathul bari sai ce fa huwa khata'un zahirun yace wannan kuskure ne a fili kama la yakhfa ala al-arif bi hadha al-fann ce kamar yadda bai koyi ga wanda yake da masaniya a ilimin hadisi an gane malam yana wa ibn baz mai raddi a kai kai ce an gane ga yadda ya faɗi sako ce wannan maganar kuskure ne da kuma ya san ilimin hadisi ba daidai ba ne shi ma ibn baz din rahimahullahu ta'ala shi ma malamin hadisi ne amma fikihunsa ya fi yawa akan ina fata an gane akan hadisi amma shi ma malamin hadisi an gane shi kuwa malam albani ya yi ko ya yi ne ya ya a kan ilimin shi na hadisi da faɗaɗa bincike wanda in kana karanta littafinsa za ka san cewa yana da zurfin ilimi a ilimin hadisi don ma faɗin haka ma wata baki ne a cikin littafinsa za ka ga wannan gano wannan Allah ka shirya da mu haka a nan gaban ya kamata mu tsaya idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wata'ala sai mu daura daga inda muka kwana fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wannan karatu da muka yi insha Allah subhanahu wata'ala abinda muka karanta daidai ana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karba mana wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana amma dai karatun da muka karanta ga baki daya yana so ya nuna mana ibada ana taka tsantsan ba a bautata wa Allah da ra'ayi kuma ba a bautata wa Allah da maganan da wani malami ya yi dole sai ya tabbata cewa manzo Allah ne ya ce ayi gani da shi ibada ranar tashin kiyama Allah zai tambayi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ka isar da sako mu kuma za a ce wani amsa muka amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa illar ai mutanen da za a hana shi son shan alhamdulillah me ya faru da su saboda sun canza har mazala ce ai wa'annan al'umma ta ce sai a ce ga dirayyaru wa baddalu ba sun juya abin da ka karantar da su ba yanda ka karantar da su suka yi ba sun zo da nasu da daban sabani yadda ka koya mazala ce su suhan suhan a nisantar da su a nisantar da su kaga illar ga yadda manzo yi a ce kai ka zo ka ce a ni ya ka zan yi ko kuma malam wani ma abin da yake yi kenan ni ma zan yi a malam wani aka ce kai koyi da shi ba an ce idan malam wani ya ce maka manzan Allah ya faɗi sai kai riko da maganar manzan Allah ko an gane in shi ra'ayinsa ne zai iya daidai zai iya mai kuskure amma na manzan Allah babu kuskure a ciki an gane shi a matsayinsa na malami zai iya daidai zai iya kuskure amma na manzan Allah babu kuskure a ciki shi sa ake so ka tafi kan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu ikon na'am na'am na'am eh, eh in baka tabbata ba to abin da ya dace ya ce mai muhimmanci misali ka shigo masallaci za ka yi gaisuwar masallaci sai ka adda ladan na kiran sallah to abu na farko da ya kamata ka yi sai ka tsaya saboda manzo Allah ce idza idza sami'tumul faqulu mithla ma yaqul idan kuka ji mai kiran sallah na kiran sallah ku ku faɗi kwacin abin da yake faɗi to kaga idan kai ka kafarta kaga ai ka saba hadisin an gane to sai kai hakuri ka bi wannan kiran sallah idan ka gama ya gama ladan ya gama kiran sallah kai ma sai kai addu'an da ake yi wanda mazala ce in ki ni ne zan nemi ceton ka a gaban Allah ranar tashin kiyama sannan sai kai kabbara ka sai kai sallah kaga ka jefi su biyu da dutse na ɗaya Allah ka ba mu ikon aiki da shi na'am eh ke eh, shi ma ai abin da muka karanta kenan bai da asali daga hannu kafaran harama ta farko ita ce ake daga hannu duk sauran kabarbarin ba a daga hannu kawai sai dai in mai ce Allahu akbar kuma sai ku ce Allahu akbar ba sai ku daga hannu ba an gane kaga mutane da yawa muna yin kuskuren nan a cikin ibada to amfanin kana zuwa majalisin da ake karatu kenan ka gano inda kake kuskure ka gyara kar ka ce a ah, mu kaka da kakanni haka muke yi abuwa an malaman sani ne a'a kaga yanzu kai ne ka zama mai matsala ba su wa'ancan ba saboda su sun karantar da kai abin da suka sani an gane kai kuma yanzu an zo an nuna maka kuskuren kuma kuskuren da aka nuna ba wai ra'ayi aka kawo maka hadisai ne aka kawo maka to ka haƙura da naka ra'ayin ka bi wancan sai ka huta Allah ka shirya da mu Allah ka ba mu iko gyara mu Allah ka sa ababen da muke karantawa ya zama hujja wajen kiran mu duniya da lahira ba hujja wanda zai halaka mu ba ka haɗa fuskokin mu a wannan wuri ya Allah muna roƙonka ka haɗa mu a cikin firdausil a'la shugabannin da ka azurta mu da su a wannan ƙasa ya Allah muna roƙonka ka tausasa zukatansu ka farci abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma a matsayin mu na mabiyansu ya Allah ka sa mu zama masu biyayya akan abin da bai saba wa dokanka ba a duk lokacin da suka umarce mu kada ka sa mu zama masu bore a gare su da baya haifar da ɗa mai ido yana haifar da ɗa mara ido ne a cikin al'umma wanda ya gina wannan wuri ya tabbatar da shi ga al'umma ya Allah muna roƙonka ka gina masa katafarin gida a aljanna mu ma ka gina mana katafarin gida a aljanna ka ba shi dukiya ka ba shi daman ya salwantar da shi a wajen irin wannan hidima ga addini ya Allah ka ba mu abin da ya fi nashi ka ba mu ikon mu yi ginin da ya fi wannan kuma ka karɓa mana a matsayin ibada fi sabilillah waɗanda suke kallon mu da sauraron mu a gida da waje da mata da maza muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ka tara mu da su gaba kida a cikin firdausil a'la ka ba mu ikon tuba kafin mu koma zuwa gare ka in samu mutuwa ta zo ya Allah ka ba mu ikon cikawa da kalman shahada subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk